Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa, Radio France International Arafai, sunana Zainab Ibrahim. Shirin lafiya jari ce, shiri ne na musamman da kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya na yau da kullum. Shirinmu a yau zai mayar da hankali ne a yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya, inda za mu tattauna a kan yadda ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ya ta'azzara tsakanin al'umma, musamman matasa maza da mata. A kwanakin baya cibiyar da ke horas da koyon haɗa magunguna a Najeriya wato Academy of Pharmacy ta ankarar da mahukuntan Najeriya cewa ana yawaitar samun karuwar matasa maza da mata masu shekaru ƙasa da goma sha biyar na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Lamarin da ke da haɗarin gaske ga ci gaban ƙasa matukar gwamnatin Najeriya bata ɗauki matakin gaggawa na dakile matsalar ba. A game da wannan matsalar ta ta'ammali da muggan ƙwayoyi muka tattauna da Dr. Danjuma Sulai jami'in kiwon lafiya a asibitin ƙwararru ta GNS da ke unguwar Maitama a birnin tarayya Abuja. Ga shimfiɗar shawarar da ya yi mana fanni ce wanda gaskiya na kan so in yi magana a kai ba don kome ba don a sa mutane su gane illolin su kuma san cewa dole mu yi ta rigakafi kuma dole mu yi yakin ita wannan guba misali sai ka ga wayansu za su ɗauki kodin cikin benelin ko kuwa tutulin cikin da codeine wai maganin mura-mura sai su yi ta sha su yi ta sha sa'an kuma mutum zai yaje asibiti a bashi tramadol don yana ciwon baya ko ciwon kafa ko ciwon jiki dai sai ka game shi kuma ya fara shanta yadda bai kamata ba sai ta zama masa guba wanda har zai zama shi zai zama addicted to shan tramadol wayansu kuma shan wiwi ta fanni su shaƙa in ba su da kuɗin sayan wiwi abinda za su je su sayo yanzu misali shine solution na yin faci sai su sa a roba a leda suna yawo suna shaƙa sai haka ga sun zama wani abu daban haka ma wani akwai abin da ake cewa sukurdai shi wannan ruwan abin da ake sa wa gawaki in za a je gawa wanda zai yan kwanaki abin da ake cewa da turanci embalming shine wasu za su sa a leda suna ta yawo suna shaƙa su da kansu sun ce in sun sha zai kashe su in sun shaƙa za su ji daɗi don haka sukan kira ta ma suck and die amma shi wannan illoli a akwai ma ita uwar wanda mutane manya-manyan mutane suke so sun su sha abin da ke cewa cocaine powder ce su sa ta hanci ko kuwa wani su ma dama ta su ba da alluranta ta hanyar jini a ita wannan shan irin guba din nan a ta kayar da mutane manya-manyan mutane a shekarun baya 2003 ita brenda fancy daga south africa yarinya wanda ubangi allah ya bata basiran waka ta zo in tana waka ta yi tsalle ta bayan shekara guda kawai sai muka ji cewa Brenda ta sumance a gida har na mako biyu sai aka bincika aka iske ta sha cocaine fiye da yadda jikinta yake so har ya sa ta ta sumance har ya zama ta ajali kai har ma president nelson mandela sai da ya je wajen gadonta ya yi kukan takaici haka ma akwai wata mai suna whitney houston elizabeth to babban mai mai rawafa michael jackson kullum yana shan magani to shahararren mai waka mai suna elvis presley shine ma na fari ma da muka fara sanin cewa masu waƙoƙi masu yin fim-fim abinda yakan jawo musu illa ta rayuwa shine shan ƙwaya in ka ga yaronka ya fara canji ta hayaci baya jin kunya baya jin tsoro sai yawan sata don zai so ya tabbata ya samu maganin nan sai ka ga karatun da da yake yi baya iya yi ya fara faɗa da uwa ko ko yaro zai daunu ya nuna uwar shi to gaskiya a yi bincike. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Shi kuwa wakilinmu daga yankin Niger Delta Musa Kutama ya tattauna da wasu daga cikin masu shaye-shayen mazauna sassa daban-daban na yankin da ma waɗanda suka tuba daga harkar shan kayan maye. Abubakar Sadiq cewa yake eh ni ma kan sha in raina na ɓaci saboda kamar da me da me kake sha eh to dan ya shan wiwi kuma yin ya shan tramol saboda raina ya ɓaci na sha su dan waje da branta da yaniya ba kuma duk saboda rashin ba aiki ne matasa ba su da aiki shi yasa irin wani abubuwan yake faruwa gaskiya ran da ban sha ba ina ji kaman ban da lafiya idan na sha kuma ina nan garau kuma ba ruwana da kowa ba ruwana da neman mazifa shi ma muhammad adamu na cewa a gaskiya ga allah ni ma ba sa ba sa na kyau na harkan ba dan dai kai ba da mota hannu ba na wani aiki kuma mahaifina na ga kasan na shi yasa kuma shi a hankali kazalika zainab umaru wadda har hodar iblis take sha to ke kina da daga cikin waɗanda suke sha eh hmm, me yasa to yake sha <laughs> ba komai ai wasu na dalili wasu ce ɓaci rai ne wasu kuma su ce kawaye ne suka rinja suka fada cikin wani rake wani dalili ne kai ka ga haka ya eh, zabi da gidan da na taso ne daga nan shi yasa kafin na fara ni dai da ya ce dai ba na sha sha da da suka suka ɗauke ni muka koma depo gaskiya ban sha ba na samun kwanciyar hankali to misali kamar ya kike jin lafiyar jikinki a yanzu dai wataran bana baran yayin gudu ba dai sosai hakan nan da sauran wasu ke guduwa kamar da da menene kike mu'amala da shi daga cikin kayan da kuke dan sha din dai gaskiya din na shan dai kuke ne ran koyo scandal na shan tawa na shan sigari yanzu kina da yunkurin bari <laughs> a gaskiya ba yanzu ba amma dan bari insha Allah mm, to idan kin sha ya kike ji mahajin kuma sai dai kara sa na je na kara neman wani kuɗin ko kuma ɗauke mu wani abun sa Sara Emmanuel, ma'aikaciya a hukumar lafiya ta duniya WHO, ta ce shaye-shaye na da matakar illa ga jikin ɗan adam. Gaskiya shaye-shayen nan yana kawo illa sosai game da lafiyar jikin na matasa. domin shaye-shaye na yana damacin su wasu organs a jikin mutum ta bangaren kasha shaye yana affecting chest naka yana affecting liver naka na biyu kuma yana jinin ka ba zai zama normal inda da kake bukata ba yana shan jini a jiki ganin cewa matasan nan sun tsunduma suna wannan shaye-shaye kamar wace shawara zaki ba su domin su daina wannan eh, shan kwayo a takance dai shawara da zai ba su a matsayin na health organization da yana deal with the health shine su beri domin ba shi da amfani na daya suna yarda dignity nasu matsayinsu da na biyu kuma yana kama su eh, matsala a jiki to the best shine su beri domin in ba ka ba ta dalilin shan wancan su abubuwa din su fara samu cuta different eh, sickness na daya liver su eh, hanta ciwon hanta na biyu kuma jini su zai low na uku kuma jikinsu ba zai girma inda suke son ba. Shirin ya kuma ji ta bakin wasu da suka tuba daga harkar shan miyagun kwayoyi. dan azumi sammani a gaskiya yanzu ina sana'a kaina na ba wannan haraka natsuwa ta sa na bari ina da abun sayan shi na gane ba amfani ba ne na bari mm. ai mu wannan lokaci to ba mu kawo asibiti a kai kawai mun yi nan kas ne mun yi nan kas gaskiya tana zuba mana da mutunci sai mutum daga baya in ya hankali zai gano cewa wannan abu tana ragamai da mutunci sunana aisha bala kamar lokacin da kike kin taba tunanin cewa wani abu kada ya zuba da mutuncin ki a ban sani ba kamar ya lafiya a yanzu ne tabbas yawa to ya lafiyar ki take yanzu waɗannan shaye-shayen da kuma da ba gaskiya ba ɗaya bane tunda yanzu zan yi abubuwan da nake yi da kan ba zan yi ba ko gudu ma ba zan iya yi ba mai nisa haka saboda in dinga jin nauyi a na a shaye shayen ne bai da kyau ba da kyau kawai kowa ya ajiye shi wanda ta ji fa wanda bai ji ba fa shi ya sani magana ɗaya ne kawai gaskiya ne ɗaci gare ta sunana mubarak nasiru eh likita ne dama ai da auna ne ce mai eh in bashin waɗannan kayayyakin saboda jikina na gashiwa sai ni stop din su gaba daya watan ba tsadar sai da kayan bane ta sanya a ba shi bane ba shi bane mamu ba shi bane yanzu da ka daina mm. yaya mu'amala ka take da mutane mutanen mu muna mu'amala da su lahiya lau muna kasuwanci lahiya lau to menene mafita ga dakta danjuma sulai ya sake dawowa in mutum ya kai yadda yana cikin addiction to gaskiya fita da wuya kamar yadda ke da kanke kika faɗa hajiya zana amma akwai inda ake counseling da inda kuma ake cewa addiction centers asibiti ne muhimmai wanda aka shirya su don a taimaka wa mutane su fita daga wannan enslavement addiction da mutum ya fada ciki samun nasara ya danganta da shi wanda yake ciki shi da kanshi ya fara cewa wannan abun fa ni ya ishe bautan nan da nake wa wannan abun ya kamata tsaya to sa-nan duk kowace dabara da za a yi na fannin asibiti na fannin iyaye sa'annan zai zama da amfani amma in kai kana yi yaro shi kuma bai ga ainihin illan da ya jawo mishi ba to gaskiya babban matsala ce don haka rigakafi ita ce babban abu kai to a gaida likita bokan turai a sosai to masu sauraro duka duka nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman wakilinmu na yankin Niger Delta Musa Kutama da ku masu sauraro ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Allah ya ƙara life, yeah.